national elections are now to hold on March 20. shugaban hukumar zaben najeriya farfesa tairo jiga ke sanar da ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya daga 14 ga watan nan zuwa 28 ga watan gobe yayin da na gwamnoni da 'yan majalisar jiya ya koma ranar 11 ga watan afrilu watan watan hudu kenan jiga dai bayan sa'a goma sha biyu yana taruka daban-daban ya fito ya ce san ba matsa masa aka yi ba ya ɗau wannan matakin yana mai nuna juyayin ɗage zaben dole akwai 'yan matsaloli da ba za a rasa ba to amma duk da haka dai mu mun san cewa ranar goma sha hudu din nan in allah ya kai mu da za mu iya fara zaben nan to amma kwatsam ga wani abu ya taso kuma mun duba cewa mun ga wannan wani abun nan da ya taso ba yadda za a yi dole sai an yi la'akari da shi a gaskiya ai ba daɗi irin haka ga mutane mun ɓata wa mutane rai da yawa akwai mutane da yawa wani duk wani bayanin da za mu yi ba zai gamsu da shi ba wani zai ɗauka ko an saye mu ko an tsorata mu ko an wani abu dai wanda ya sa muka ɗauki wannan matakin kuma allah ya sani fi sabilillahi wannan mun zauna mun yi tunanin cewa menene abun da muke ganin zai fi ma mu alheri kuma allah ya san mu ya san zukatanmu ya san dalilin da ya sa muka yi haka eh, saura da mai dai allah ya ƙara mana jagora ya kara taimaka mana mataimakin shugaban pdp uche secondos na kan gaba wajen mara baya ga ɗage zaben da nuna don a matakan tsaro ne inda ɗan kwamitin kamfe ɗin jonathan tafi da mafindi ke cewa ba su suka zuga aka ɗau matakin ba duk abin da aka yi ya shafi jam'iyya ba namu kaɗai ba don haka ba zan ce maka ya yi daɗi ko bai daɗi saboda aiki aka mayar mu yi kuma sai mun yi aikin sannan mu zo mu shiga zaɓe wannan maganar daɗi ko ba daɗi ba shuga ba ne bare ka ce ka jika huranka za ka jika shugan ka sa ka sha aiki ne jawur yake gaba abubuwa da yawa ka iya faruwa a ɗan tsakanin jinkirin sai dai a yi fatar jami'an tsaro su ci nasarar dawo da tsaron a ɗan tsakanin da ya gagara magantuwa tun dubu biyu da tara. mailika murar amurka daga abuja najeriya